وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد tsananin mutuwa wanda ba hanyar guje masa ya zo da gaskiya wannan shine abin da yake guje masa kake ja baya daga gare shi ya kai mutum ga falalle